Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba ku Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 14 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin a biya sojojin kasar haƙoƙinsu musamman ma waɗanda ke yaƙi da 'yan bindiga. Kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Kasashe masu yawan al'ummar musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul, ƙasar Turkiyya. kuma sun yi allah wadai da shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke na daukar birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila ya saba wa doka taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya tare da kuma ci gaba da yin tufan alal tsini a kan batu na birnin kudus shugaban falastinu mahmud abbas da sarkin jordan abdullahi na biyu da shugaban azerbaijan ilham Alji da shugaban bangladesh abdul hamid. sai kuma shugaban iran hassan ruhani suna cikin shugabannin kasashe da gwamnatoci 22 da suka halarci taron da aka yi kasashen masar da saudi arabia tare da wasu kasashe 23 ne suka aike da wakilansu amurka ta yi wa pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyar ta'addanci ba waɗanda suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar da suke ƙara girma da tasiri sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi wannan shine ya yi wannan kashedin yayin da washington da islamabad suke sabunta hulɗar diplomasiyyar tsakaninsu a wani yunkurin inganta rashin yarda da ke gurɓata hulɗarsu da kuma cimma fahimtar juna wurin inganta zaman lafiya afghanistan makwabciyar pakistan muna son mu yi aiki tare da pakistan domin yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar amma akwai bukatar pakistan ta fara aikin canja alakarta da ƙungiyar haƙƙani da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji tilasin a wani jawabi da ya gabatar a washington a ranar talata ana jin waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yanke wa wasu 'yan ƙungiyar mayakan sa kai na ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo su goma sha ɗaya hukuncin ɗaurin rai da rai gidan yari bisa laifin yi wa wasu 'yan mata da dama fyaɗe na taron dangi da kuma kisa ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama sun yaba wa wannan hukunci a matsayin abin tarihi a ƙasar da ake yawan fyaɗe na cin zarafi da kuma cin zarafin jima'i wadda yake mutanen da suke yi ba a hukunta su. an daɗe masu aikata laifin fyaɗe a congo suna tsammanin cewa ba za ta taɓa hukunta su ba a cewar wata sanarwa na wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira physicians for human rights ta gabatar a cewa karar da aka shigar shugaban ƙungiyar 'yan bindigan da ake kira batumike ya ɗauki wani malamin boka ne wanda ya bashi shawarar cewa yi wa 'yan mata fyaɗe zai sa harsashi ba zai ratsa su ba karama a cikin waɗanda aka yi wa fyaɗen ya ce mai watanni takwas a duniya an tuɓe wa batumike rigar kariya da dokar ƙasa ta bashi a matsayinsa na ɗan majalisa domin gurfanar da shi gaban dokan tashin hankali ya ɓarke ne a kauyen kavumu mai tazarar kilomita 25 daga birnin bukavu a cikin shekarar 2013 kuma ya ci gaba har zuwa shekaru da dama kotu ta bai wa 'yan matan da aka yi wa fyaɗen su dalan amurka dubu biyar kana kuma ta ba da dubu goma sha biyar ga kowane iyalai da aka kashe musu mutanen su sabili da sukar ayyukan 'yan bindigan ofishin jakadancin amurka ya faɗa a wani sakon twitter cewa hukuncin kotun wani babban mataki ne ga shari'a da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a congo baƙi da basu da takardar zama a amurka da waɗanda suke ƙarƙashin shirin shigo da yara ƙanana a nan amurka wato tun suna ƙanana kenan da ake kira daka da kuma ƙungiyoyin kare 'yancin baƙi sun buɗe wata cibiya a hukumance da ake kira dream act central wednesday wani ɗaki ne na tanti a babban wuri da ake wani babban wuri da ke washington a matsayin helkwatan matsin lamba wanda za ta kira majalisun ƙasar su tabbatar da dokan kare baƙi da ake kira dream act sama da baƙi matasa 900 da iyalansu suke shirin zuwa wannan helkwata na wucin gadi na makonni biyu masu zuwa domin ba da labarinsu sannan kuma su rika su yi kokari su je su ga wakilai na majalisar kasar a gaban tantin da an ajiye wani babban majigi da ke kallon majalisun kasar da ake kira capitol hill ana saka labaran matasa da ba su da takarda wanda ake kiransu dreamers Nesta Ruiz ya yi hira da muryar Amurka kuma ya ce zai je wannan wurin a kulli yaumi. Ruiz ya shigo Amurka ne tare da mahaifiyarsa da sauran 'yan uwansa a lokacin da yake shekaru biyar. Ya ce nan ne gidana kuma ban san ko ina ba banda wannan gurin. Jami'an asibitin Birtaniya sun ce jaririyar da aka haifa zuciyarta na waje ta rayu bayan an samu nasarar yi mata tiyata sau uku asibitin glenfield da ke birnin leicester ya faɗa a jiya laraba cewa jaririya mai suna venlop hope Wilks, wato wilson wanda aka haifa a ƙarshen watan nuwamba zuciyanta na waje yana girma ba a cikin jikinta ba wani lamari da ba sabon ba an yi mata tiyata na farko inda aka mayar da zuciyar a cikin jikinta bayan awa ɗaya da haifuwarta dr nick moore ya ce jaririyan tana kwance a sashen kula na musamman da aka keɓe wa jarirai jaririya wato jarirai takwas a cikin kowane jarirai miliyan guda ne ake haifa da zuciyarsu a waje kuma galibin waɗanda ake haifan da irin wannan matsala suna mutuwa ne a cikin kwanaki uku da aka haife su labaran duniya kenan aka saurara To bari mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya inda sabon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram wato operation lafiya dole manjojinan Rogers Nicholas Ya gaya ma sojojin najeriya cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin a biya sojoji haƙoƙinsu musamman ma masu yaƙi da boko haram haruna dauda gare ka kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin najeriya major general rogers nicholas ya shaidawa rundunar sojojin da ke yaƙi da yayan kungiyar boko haram a shiyar cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya amince da abiyar dukkanin harkokin sojojin ƙasar musamman waɗanda ke fafatawa a filin daga general nicholas ya dai bayyana hakan ne lokacin da ke gana da sojojin da ke bakin aiki a karo na farko da kuma ya kama aiki a matsayin sabon kwamandan rundunar operation lafiya duniyan They expect us to finish this operation as quickly as possible. A lot of, lot of damage has been done to our country. We will never go back to that situation. ya ce ana tsammanin mukammala wannan yaƙi cikin 'yan kankanin lokaci don a baya an tafka kurakure an aikata abubuwan da ba su dace ba haka ba za mu sake maimaita irin wannan ba. where soldiers are uh, losing their equipment and maybe running away from battle. We are trained soldiers. We are highly professionally trained soldiers. These people are just on drugs. They cannot match us by any standard. So you must live up to the profession soldiers that you are and deal with these people once and for all. Am I loud and clear? Yes, sir! ya ce muna da wasu matsaloli inda sojoji za su zubar da makamansu su arce daga filin daga mu ƙurarru ne sosai kuma waɗannan mutanen da kuke gani amma cikin ƙwaya suke ba sa ma kusanci da mu a ko ta wani ɓangare don haka dole ne ku kuma ku yi aiki tukuru na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya a matsayinku na sojoji ina fatan dai kun fahimce ni in ji general nicholas ɗin inda kuma jami'an sojan ke amsa masa da babban murya. Yes, are doing this, be rest concerned that you don't get into issues of human rights violation. You must seem to be highly professional. A lokacin da kuke gudanar da wannan aikin kuma, ku tabbatar da cewa kun kare keta hakkin bil'adama. Dole ne ku yi aiki a matsayin ƙwararru, rundunar sojan ƙasa da na sama, da ma na sojan ruwa, da sauran jami'an tsaron da muke aiki da su. Dole ne su yi aiki bisa ƙwarewa. President has also lifted giving us on welfare. Now, on retirement now, you have so much benefit. You understand? Yes, sir. On injury, you have so much benefit. Mr. President has given us that assurance in the last that was approved. Ya ce shugaban kasa mai amince da bakin hakokinmu wanda ko mutum ya yi ritaya zai samu sa kai tsaye masu yawa wanda ko da ma ya samu rauni ne nan ma zai samu hakokinsa kai tsaye don shugaban ƙasa ne ya tabbatar mana da hakan a kwanakin baya. kwamandan ya kuma yaba waɗannan sojoji da ke aiki a wannan yanki game da yadda suke gudanar da ayyukansu sannan ya umarce su da su zama masu bin umarnin shugabanninsu. Take general nicholas ya kuma rufe ne da kira ga al'umma da su ci gaba da ba su sahihan bayanai musamman ma kan 'ya'yan kungiyar boko haram da ya ce a shida suke tabbatar da cewa duk sun yi amfani da bayanan da suka samu kuma sun kare duk wani sahihin bayanai da suka samu daga wajen al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi. Wani haka yake kuma a gaida haruna kafin mu ci gaba ga wannan. haka yake yanzu kuma bari mu koma gefe guda usman kabara ya gabatar mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana. Sunana Alawo Sunday ne program officer ne da International National Republican Institute wata kungiyar Amerika da take aiki da political parties a Nigeria. Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba? Eh muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa process na electioneering da za a yi kan da za yi da eh, bisa ka'ida kuma yadda ya kamata. Kuma muna musu training kala-kala a ababen da ya kamata su yi ah, based on ah, sanadiyan demokradiyya demokradiyya kuma wani bangin aikinmu da ke da kwararre shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata su matasa kuma da persons with disability hmm. masu special needs bukata ta musamman su eh, yawa bukata ta musamman su ma domin ka lura ba su parties din ba mu samu a representation na wayannan uh, mutanen na kwarai da ya kamata ba hmm. so aikin da yara suke yi muna promoting kan da za a same su uh, a cikin party leadership Eh. Ah, matsayoyi masu muhimma a cikin fati din. Eh. To amma ah, kamar misali yanzu ah, wannan kungiyar taku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ku kuna da wata nakasa a jikinku koko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su. Eh a lafiyayyun mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan hmm. bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan. To amma kamar yanzu misali uh, me kuka gani wanda lallai 'yan kasassun Najeriya ke bukata? Eh sarari ne dai. sarari ne domin suna da ɗan yawa wanda ma ya kamata 'yan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayinsu zuwa aikatun da suke yi. Hmm. Amma sarari ne kuma da awareness. Eh, waye da kai. Eh, waye da kai shine kamata yi. kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa hmm. akan cewa akwai wayannan mutane ya kamata a jawo ra'ayinsu. Hmm. A je wajajen da suke because a su Uh, state da ka ga an kebe musu wajajen su kamar koloni ɗinsu. Hmm. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma uh, su suna muna son um, su zaɓe su lokacin election. Hmm. To in an same an included su a political party process kaga an samu ci gaba kenan. Hmm. Kuma um, tun da aka yi Beijing conference na 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa mm, ya karu da mata da mata da matasa mm. that youth mm. so wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayinsu eh. so sarari ne kawai just to create space for them ya eh, ba su dama eh ba su dama eh, yawa. To yanzu misali kamar eh, tun da kungiyar nan ta tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yadda nakasassu mu da muke zaune a nan Amurka muna ganin yadda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin ah, aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wayannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi ga cewa don ko ta ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa. Kullum suna baya. Rayuwar talakawa a duka bayan ka ne mahukumata ma bayan ka ne rabbana allah ra'ini rayuwa ba barbar hukukan mulki duka bai ɗaya, gurguzuwa har da mulukiya in ka fita lisi demokarat har da mulkin soja mazan jiya a ko biyo da tsinka tunanin shine in dai mun same in an samu an same su a cikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke suke kafa gwamnati in an same mun an same su kwararrun su su shugabannin a cikin parties hmm. in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy da za a yi hmm. za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin ya kaman shekara goma sha biyu yanzu ana maganar disability bill mm. amma har yau har gobe ba gama ba ba ba samu an sa ya zama doka ba mm. kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solving wayannan problem ne mm. amma ba samu cikakken bain daga political party leaders ko ba. Mm. So tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. Mm. In an zo ana magana policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama mm. policy na government. In dai su suna cikin party din za su su kara murya. A yanda za a samu a yi ababen da zai dan improving welfare ɗinsu. To yanzu misali za ka ga kuna tunanin cewa in suna cikin fati kamar yadda kace irin a basu su yi takara ko ko su su yi zaɓe ko ko takara kuke magana misali. Eh, ka kasan shi shugabannin fati ma ana takara a kai. Eh. So number one in an samu an dan an ba su sarari kamar muna da woman leader, mm. muna da youth leader. Mm. muna son a samu su PWD leader din a mm. duk party din. Eh. So that su a cikin party din ma su pwd ɗin za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutanen su suma a ba su ticket na tsayawa election hmm. ko da ma percentage ne ko 5% ko 10% kaga nan samu kwararre wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan ah, yana da wannan waskan kai da zai yi zai yi jagoran an ba shi sai a ba shi sarari shi ma a ba shi takara shi ma yayi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties mm, za a dan samu ci gaba sosai eh to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yadda ake kallon su kawai mabarata eh, eh eh to a gaskiya dai akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma su suna um, advocacy da an awareness hmm, akan mutane su karbi mutanen nan hmm. because um, akwai gaskiya akwai discrimination amma in in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunanin mu ne with time the mm. uh, issues na maganganun discrimination na zai zai zai ragu su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan na nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake ga kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su ba da tasu gudunmawar akai eh haɗin kai abu ɗaya da muka muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakanin tsakanin su mm. kaga su ma a tsakanin su akwai kungiyoyi kala kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su ah, mm. akwai dai kala kala sun kai kamar guda biyar ko guda shida Yawwa. so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakanin su mm. shi ne matsalan da muke samu kuma inda za samu ci gaba da su kan lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma magana da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da cikin tsakanin junansu. Mm. To mun gode sosai a uh, Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashi Hausa na murya Amurka. Eh ni ma na gode ranke ne. To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agaza wa mutane. a madadin bakon namu da wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. To a gaida usman yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Nulla Abbas sai gabatar mana da sharhin jarudin kasar. Za mu so sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda babban labarin ta a shafin farko shine mukaddashin na gwamnan bankin Ghana na biyu na karawa da gwamnanti. Makomar mukaddashin gwamnan na bankin Ghana na biyu Dr. Johnson Siyama ba shi da tabbasa a yayin da mai bashi shawara ke faɗan cewar gwamananti na nan tana hankoron fidda shi daga bankin na tsakiya. A shafi na goma sha shida na jaridar labarin nan ne, ƙasar Ghana ta ƙulla yarjejeniya na sabunta makamashi na kuɗi euro miliyan ɗari da ƙasar Jamus. Jaridar ta ce ƙasar Ghana da Jamus sun kula yarjejeniyar ƙawancin zuba jari na kuɗi euro miliyan ɗari domin da kuma yin ƙawance domin inganta zuba jarin fagen kamfanoni masu zaman kansu a shirin sabunta makamashi da kuma bayar da horo na haikin hannu a ƙasar ghana ita kuwa jaridar today babban labarinta shine rollins ya yi kace-kace da kufu jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa jerry john rollins ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda shugabannin kasar guda uku da suka gabata sun karinka tafiyar da tarihi da shugaban kasar ghana na farko dr kwame nkurma ya bari a baya har yau a shafi na 22 na jaridar today wato gwamnati ta kashe sama da kuɗi gana sidin miliyan 100 wurin sake sa wata stadium suna mukaddashin ministar matasa da wasannin motsa jiki fayawansa yan nama yana jin ma'aikatarsa ta yi ƙoƙari wurin yin rangwami na kashe kuɗi ghana city miliyan ɗari wurin sake sa wata Malay sports stadium suna da sunan tsohon mataimakin shugaban ƙasa aliyu mahama da babban labarin daily da damu karkare sharhin jaridun na yau tafi kotu Shugaba Nana ke gayawa maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana. Jaridar ta ce duk wani ƙoƙari da maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana Charlotte Osei ta yi inda ta yi ƙoƙarin jefa naushi na ƙarshe inda take buƙatar a bata kofi na ƙarar da aka kai ofishin shugaban ƙasa da ke buƙatar lalle a sauke ta daga ofishinta ya sha kayi. dalili dai saboda shugaban ƙasa ya umurce ta da ta gabatar da bukatanta ga alƙalan alƙalai na kotun ƙasar domin bukatar da take da shi ƙarshen labaran kenan redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana ta gaida ritwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana Aliraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne ina kira ga malaman addinin musulunci da malaman addinin Kirista su ci gaba da yi wa ƙasa addu'a Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya haɗa kan al'ummar Najeriya kuma wannan rikici da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Allah kawo mana sauƙin shi sannan kuma su ci gaba da addu'ar hallau cewa Allah kawo ƙarshen barayi masu satar jama'a da dukiyar jama'a kuma da rikicin boko haram da duk wani rikici su ci gaba kuma su ringa yi wa mutane hudu ba ta gari wanda za ta kawo kwanciyar hankali. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Kamal Bishir daura Sabo Unguwa Katsina babban sakataren kungiyar murya Talaka. To na son yawon amfani na dama in taya jam'iyyar demokrat murna game da lashe zaɓe da ta yi na sanarsa. A wannan ya cewa Amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba donald trump yake yi ƙarƙashin jam'iyyar republic salamu alaikum biyoyi hausa sunana usman daga jihar adamawa jimai tayola anguwan masu kare ba da ra'ayi na kamar haka gwamnati ya sa ido a mutane wanda suke a zama a baki biki suna zagin mutane ya kamata gwamnati ya sa musu ido ya sa musu ido sosai mutane sai su je su yi shirin a bakin hanya sai su dinga zagin mutane to ya kamata gwamnati ya zura musu ido irin wanda suke irin haka sai a ɗauki mataki a kansu mai magana alhaji lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya ta mai da kasar zuma do allah boa a hausa sako na ga ilahirin yan najeriya mu dangane da nasarar da shugaba muhammadu buhari ya samu na hana cin hanci da rashawa a ƙasata ta najeriya na dahe bakin maciji shi hana mishi shankwai ibrahim magu kuma na hana magu na hana ainihin kuti banna da ruwa shi kan shi ya zama babban gwarzo na hana cin hanci da rashawa babu shakka kun samu nasara a najeriya kashi 100 kashi 95 sun ba ku goma baya kashi biyan na yan rage kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa da fata Allah shi taimaki kasa ta gaba gaba dai Najeriya gaba Najeriya Allah shi muku jagora Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya zaune shemu lahiya mai magana lawal abakar bodinga daga sokoto nigeria ta shi mai da gasari gama a gode biyo ya hausa to yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice kasashe masu yawan musulmi a duniya sun yi wani taro a jiya laraba a istanbul kasar turkiya kuma sun yi allah wadai da shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke na daukan birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila kuma hakan ya saba wa doka taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas da tsakiya tare da kuma ci gaba da yin tofin alatsi ne a kan batun birnin na kudus amurka ta yi wa pakistan kashedi cewa za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyi 'yan ta'adda ba kuma wadda suke gudanar da ayyukansu suna girma kuma suna tasiri To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma baba ya kuma keri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni na ku Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai fa anjima.